أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن وأنا مسلمي ina ƙara jaddada godiya ta gare ku tare da ku kuma mu ƙara jaddada mu ga sarki Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicce mu ya halicci kowa da komai ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu ɗimbin albarka darussa ne wanda muka sani suna fahimtar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya fi yarda da ita kuma wannan shine zai ba mu samun kyakkyawar rabo a wannan duniya ɗin da kuma samun tsira a ranar gobe mai dawwama ita ce ranar lahira muna fata mu dace da hakanan nan bi idnillahi ta'ala kamar yadda muka sani muna nan cikin bahasi wanda muke nuna haƙiƙanin abubuwan da suka faru a cikin addinin nan namu wanda ya kamata mu san su don in wani makiyin addini ne ya gaya zai gaye su da wata kama wadda za ta iya hidda mu daga cikin addini amma idan muka ji su daga ɓangaren waɗanda sun yi ta haƙiƙi na addini kuma suna nan cikin addinin za su iya gaya mu haƙiƙanin gaskiya al'amura. saboda haka nan muka ce yau da ikon Allah za mu bada wasu tambayoyi guda biyu waɗanda ake yi ma Shi'a, duk wannan abubuwan da ake gayi ga sunan shi'a sun ta gayi suna cewa kaza kaza misali to shi yasa ahli sunna suna da tambayoyi da dama amma mun zaɓi tambaya guda biyu haka wanda ya kamata mun yi ishara kansu kahin nan mu sani cewa menene ma'auni na wajen shi'a ma'auni na tace sahabbai na kwarai da na banza menene a nan wurin kenan har zuwa wannan darasi ɗin mun gane babban ma'auni na shi'a ne mi ne imani imani da aiki na ƙwarai duk sahabin da ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rike wannan imanin nashi bai samu tangarɗa ko kaɗan ba har ya mutu cikin imani wannan shi ne sahabi wanda shi'a suka yarda da su ba wai ka ce a duk saboda ana tuhuma shi'a a ce wai su a wurinsu babu wani sahabi duk sun tunkuɗe sahabbai kawai su a ahalul bai. wannan zargi ne Ɗan uwana zargi ne ya kamata kai da kanka ka karanci littattafai na shi'a ko ka tambaya daga gabakin su kashi me suke cewa lalle shi'a sun yarda da sahabbai na kwarai sun yarda da sahabbai na kwarai in ka ɗauko misali imamu ali ai sahabi ne ɗan uwa annabi ne sai mu ce to salman hwa da hwa ga sunan akwai sahabbai da dama waɗanda suke tare da annabi kuma ba su rabu da annabi ba ba su samu matsala ko kaɗan da annabi ba kuma suna da yawa to a nan wurin tambaya ta farko wadda za a farawa mutum na cewa kai ku in shi'a ba ku girmama sahabbai kuna zagin sahabbai a wurin ku sahabbai ba kowa ba ne ba ku girmama su sai mu ce wannan abin da mutum ke gai zargi ne me yasa muka ce zargi ne faɗin abin da ya faru ga sahabbai ko suka aikata da kansu da jikinsu da ƙahuwansu da hannuwansu shine zagi to dama abin da suke ne kenan ahalin suna da sun ce a suna zagin sahabai. wai wannan shi ne. yanzu duk abin da za mu zo mu gayi game da sahabbai abin da suka aikata su suka aikata kayansu ba wani ya yi ba sai a ce wai ka zage su to yanzu a ce zagi ne yanzu abin da Umar yi. lokacin da ya tashi gaban annabi annabi bai da lahiya ya zo ya nuna mutane annabi ya hita cikin hankalin shi saboda haka nan littafin Allah ya ishe mu shi ya faɗi haka nan sai a ce ni yanzu nan na faɗi ya ce haka nan na zage shi to in ka haka ne kenan sayihul bukhari da sayihu muslim da sauran littattafai na ahli sunna su ne suka fara zagin sahabbai kenan tunda su ne farkon wanda suka rubuta shi a dukansu iyaka su karantawa amma ba wai suna ƙirƙiro abinda sahabi bai aikata ba su ce ya aikata saboda haka nake ne in ma zagin ne littattafan su suka fara malaman su suka fara ba wai shi'a ba balantana ma wannan ba zagi bane kana faɗan mutane gaskiyar abinda ya faru ne dan sai bambance tsakanin gaskiya da muka ce su hidda na kwarai su yi watsi da na banza wannan shine saboda haka nan wannan ba saki bane sannan kuma in girmamawa ne kamar da muka ce akwai sahabbai da suka rike annabi da kyau suka bi shi ka duba gani shi in shi a sana girmama su ko ba su girmama su sosai ko suka girmama su to sannan wani na tambaya ce to in har gaskiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cewa amirul mu'minin shi ne imam da jagora bayan shi to me yasa lokacin da wa'annan mutanen suka zo suka yi suka aza shugaba lokacin da suka yi zaɓe suka aza abubakar me yasa bai hito ya ce ba ai shi ne Allah ya aza ai shi ne manzan Allah kuma ya ɗora me yasa bai hito ya ce haka nan ba sai mu ce ɗan uwana wannan dirshin sanin tarihi ne wanda duk ya karanta tarihi ya san cewa imamu ali ya sha nuni ya sha gai har ma'aikai ya kai bai sanya tara mutane ya tuna musu duk abubuwan da annabi ya yi ta nunawa ɗauko tun daga farkon aiko risala ta annabi da zuwan annabi hajjatul wada bayanin da ya hudu da ya daga hannun eh, imamu ali duk wannan da kuma ishara da ya ta yi wurare da dama na cewa imam ali shi ya tantance jagoranci irin bar mishi da ya yi lokacin da zai hijira a makka ya sha nuna mutane cewa har yake cewa an anta minni bi manzilati harun min musa illa hula na biya ba'di riwaya ce ingantatta inda annabi yake cewa kai imam ali matsayinka a wurina kamar matsayin Harun ne a wurin Musa, ɗan uwan Musa, wanda yana taimaka ma annabi Musa cikin isar da saƙo. Magajin annabi Musa, wanda duk inda annabi Musa zai je, shi ake bari gado, ya kula, ana cewa da annabi Harun bai riga ta tahiya ba. bai riga annabi Musa rasuwa ba da shi ne zai zama khalifan annabi Musa wannan ba shakka tunda shi shi annabi Musa ya nuna haka nan shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa imam Ali lalle matsayin shi kamar Harun ne a wurin Musa sai dai matsala bayan annabi babu wani annabi da shi ma Imamu Ali da Allah kenan ya sa a matsayin annabi ku ji wannan haƙiƙa din to a taƙaice saboda kar al'ummar musulmi su samu matsaloli a wannan lokacin ne imam ali ya yi shiru ya ƙyale amma wai ba wai shi ke nuna cewa bai yi magana ba a yayi magana yana jin tsoron a dalilin shi al'ummar musulmi su shiga cikin tashin hankali bayan wucewa annabi ba da jimawa ba a zanki kashe-kashen juna wanda an yi haka na amma ba dalilin imam ali ba imam ali kyalewa ya bar musu khalifai ya bar musu khilafancin su je su ta yi kuma ya sha nuna musu cewa a khilafancin ma nasu ba su iyawa tun da yawa daga cikin hukunce-hukunce imam ali ke yin su saboda su ba su iya warwarewa a nan ne muke son mu ishara inda imamu ali ya zanki nunawa cewa lalle khilafanci shi cancanci wannan a cikin najir balaga ku zo mu shi a lokacin da aka ƙare yaƙin jamal lokacin da aka yi yaƙi kenan tsakanin shi da aisha matar manzan Allah ku duba inda musulmi suka kai har mata annabi ta haito tana yaƙi me yasa duk ba ku tambaye kanku ba ku tambaye kanku me yasa wannan abin ya faru to duk bin wasiya ta annabi ne imam ali na cewa cikin nahjul balaga din shi littafin shi wanda musamman kowa ana an sani an same suna nahjul balaga ba wai shi ya rubuta littafin da kanshi same nahjul balaga ba a an tattaro maganganun imam ali sakon imam ali hudubobin imam ali da kalmomi ƙanana masu hikima na imam ali a gangama su ne aka sama littafin nahjul balaga hanya ce kenan ta duk wanda yake ya san balaga in yana karanta wannan littafi din saboda cike yake da kalmomi na fasaha da ilimi na Imam Ali a cikin wannan littafin Imam Ali yana cewa in mutum ya duba hudu ba kenan ta shidda yana cewa fa wallahi ma ziltu ma ziltu madfu'an an haqqi yace yana rantsuwa da Allah ya kasance ana tura shi daga haƙin shi wanda musulunci ya zaɓa mashi yake cewa musta'atharan alayya منذ قبض wa Nabiyahu sallallahu Alaihi wa وآله na kasance ana ture daga haƙina imamu Ali ke cewa haka nan ana ƙoƙarin a tasirantu a kaina tun lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi sallam. ya ƙaura ya bar wannan duniya ɗin tun wannan lokacin hatta yau min nasi hada imam Ali ke cewa har ya zuwa wannan ranar ta mutane na kasance ana hana ni haƙina gashi nan kuma har yanzu yaƙin jamal abin da ya faru sannan yake cewa a wani wuri kuma cikin dai na hajjul balaga ana iya samun shi cikin ibn abil hadid wannan mutumin shi ma ya yi sharhin najil balaga mutum ne wanda ya san najil balaga kuma ba ɗan shi'a ba ne ɗan sunna ne saboda san shi da balaga ta Imam ali ya yi tarjama wannan ko kuma ya fasara wannan littafi ɗin a cikin juz'i nashi juz'i na biyu kenan safaha ta bakwai. yana magana cewa inda amirul mu'minin yake cewa innal a'immata min quraish ku sani wannan amirul mu'minin yake cewa shugabanni wanda Allah ya zaɓa daga cikin ƙuraishi ne ghurisu fi hadhal batn min hashim sun samu wannan haƙiƙa ɗin daga wurin hashim tunda hashim kowa ya san shi mutumin ƙwarai ne tun kahin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ki cewa la taslahu ala siwahum duk wanda ba banu hashim ba to wannan abin bai cancanta gare shi ba sarahatan sarahat imam ali ke nunawa kenan wannan jagorancin yadda annabi ya nuna imam ali shine shine ba waɗanda suka karɓe shi ba ya ce la taslahu alaman siwahum la taslah sai ce wa la taslahu wulatu, min ghairihim jagoranci sam sam ba zai yi ba in ba daga ‘ya'yan banu hashim ɗin nan ba sarahatan kenan ya nuna mu cewa lalle lalle shi yana kiran mutane kan abin da annabi ya bar su kuma ya nuna mutane wai shi ba wannan ya dame shi ba lokacin da ya san da cewa in har ya matsa yaƙi zai faru saboda shi amma ya ƙyale sai da su kankan suka fara cin junansu tun lokacin da aka so kashe Uthman su suka kashe shi duk bai ne tun wani lokacin suka rikice suka gani dole dole ya kamata yanzu amirul mu'minin shi ya kamata a aza amma ba wai lalle bane ba amirul mu'minin ya matsa sai an aza mashi wannan khilafai ya bar su da ita su je su ta yi ba dan ba ma ya sarraha shi kan shi ba dan ya ga cewa addini na annabi an kusan yi nisa da shi an kusa karkacewa dogo karkacewa da har khilafan lokacin da aka nemi a aza shi da bai hau ba amma saboda yi gyara amirul mu'minin ya hau wannan a takaice kenan abin da muke son mu kawo akwai maganganu da dama wanda amirul mu'minin ne musamman cikin najul balaga za mu takaito da wannan abin da za mu ishara kan shi a yanzu shine imamancin sauran a'imma wanda suka zo bayan annabi kenan bayan amirul mu'minin wani a'imma ne suka zo a gulguje duk da lokaci da ya yi lokaci ya ƙare amma muna son mu nuna cewa tarihi a takaice na wa'annan mutanen su ne gashi imamu ali ko mu ce imam ali shine imamu na farko bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai imamu na biyu shine imamu hasan imamu Hassan wanda an haihe shi shekara uku bayan hijira sannan ya rasu ne shekara hamsin bayan hijira Imam hassan kenan sai imamu hussein wanda an haife shi shekara hudu bayan hijira sannan ya rasu shekara ta da 61 a karbala kenan bayan hijira wannan zuwa Imam hussein kenan muka dakata za mu ci gaba da kawo muku bayanai na wa'annan a ‘yan maɗin a taƙaice sira su kenan kayan ba shiga dalilin da yake nuna cewa su waɗannan jagorori ne bayan Imam ali alaihi wasalam za mu dakata anan wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin